الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى زامت قبل كراتو كما يد أكسابا أتكين القرآن ميجلما كما يد أكي مدارسا القرآن أقول عليه دبن دبن a duk inda yawancin musulmai suke a wannan wata mai albarka muna fatan Allah ta'ala abin da yake bayarwa na lada Allah ya sa muna daga cikin wanda suka samu lada masu yawa za a tashi suratul ahqaf a karatun da ake yi a cikin wannan masallaci mai albarka saboda haka insha Allah ta'ala yanzu za mu fara da wannan sura alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا محرمون الله مدوكتين سيكي ya saukar da wannan sura ita kuma suratul ahqaf an ambace ta suratul ahqaf ahqaf wasu malamai suka ce wata rijiya ce a zamanin ad ko kuma eh, wata rijiya ce a zamanin ad wadda bayan halakar da adawa wannan rijiyar tana nan har ya zamanto wasu mutane su rayu a gurin ake ce musu ashabul ahqaf to Allah madaukakin sarki ya kira kalmar ahqaf a cikin suran saboda Allah madaukakin sarki yayi maganar halakar da al'ummomin da suka gabata kamar misali su kansu adawa din mutanen annabi hudu alaihi salam da haka sai aka kira surar da wannan suna kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin surar surar bayan bismillahir rahmanir rahim kamar yadda da ake ta bayani a baya فلا بد منها في ابتداء كسورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا babu makawa in mutum ya zo zai fara sura sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan in mutum ya zo karanta alkur'ani sai ya yi isti'aza in farkon sura ne sai ya fara da sura sai kuma bayyanawa da sirran cewa wannan kuma bisa saɓanin ƙurra wasu sun ce a sirrance wasu sun ce a bayyana idan aka duba ita ma wannan sura makiya ce sura ce wacce ta sauka tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira duk da cewa akwai ko aya guda ko makamantan haka da suke magana malamai suka yi saɓanin cewa aya ce madaniya to dama akan iya samu a ƙa'ida kamar yadda malamai suka bayyana ana iya samun sura makiya a samu wasu ayoyi ko ɗaya ko biyu ko uku ko wasu ayoyi kaɗan su kuma madaniya ko kuma a samu sura madaniya wato ma'ana sura wadda ta sauka bayan hijira ko ta sauka a madina amma sai a samu wasu ayoyi 'yan kaɗan wadda su kuma sun sauka ne kafin hijira ko sun sauka a makka sannan sai a sa su a cikin wannan sura ɗin na alhamdulillah ga wata ta zo za ta musulunta now kin zo za ki musulunta an tilasta ki ne ko kuma sha'awar musulunci kika yi babu wanda ya tilasta ki sha'awar musulunci kawai kika kike son ki shiga akwai kalma da ake faɗa wacce in kika faɗe ta tabbas kin riga kin zama musulma don haka zan faɗa ki faɗa bayana ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ash a a wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan abun da kika faɗa yanzu ma'anansa a hausa shine kika ce na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma kika ce na shaida lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kin yadda da wannan abu da kika faɗa kin yi imani da haka to daga yanzu kin riga kin zama musulma yar uwar gaba daya duk abin da ya shafi wani musulmi a duniya na farin ciki ko abin da ya shafe ki na farin ciki to kowane musulmi ya zama wajibi in dai ya san abun ya yi tarayya da ke cikin farin ciki haka kuma in wani abu na tashin hankali ya same ki to dukkan mu musulmai da zarar mun ji labari sai hankalinmu ya tashi domin ga 'yar uwarmu ta zama cikin tashin hankali sai maganar suna a musulunci akwai sunaye wadda musuluncin ya yarda da su to ba mu sani ba ko dama can sunanki suna ne wadda musulunci ya yarda da shi kuma shi kike so ko kuma a kina da wani suna da kike sha'awa a cikin musulunci to wani suna kike sha'awa maryam to saboda haka daga yanzu sunanki maryam ma'anan maryam baiwar Allah wacce take da kokari wajen ibada maryam mace ce wadda Allah madaukakin sarki yayi mata baiwa yayi mata ni'ima a zamaninta dukkan mata babu wanda ya kai ta daraja kuma ita wannan maryam din yar wani mutum ne da ake ce masa imrana mahaifiyarta kuma sunanta hannatu sannan ita maryam din ne ita ta haifi annabi isa alaihi salam saboda haka sunan da kika zaɓa suna ne mai muhimmanci sannan kuma suna ne na babbar mata muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar da ke a bisa tsari na musulunci da kuma son shari'a da imani sannan musulunci ana shigansa domin Allah ne ba shiga don ko ana tsammanin wani abun duniya ko kuma ana tsammanin in an shiga musulunci ana yin kuɗi a kuɗi da rashin kuɗi duka wannan a hannun Allah suke ko mutum musulmi ne ko mutum ba musulmi ba in Allah ya ga dama yana iya bashi abubuwa na duniya kamar yadda kika sani to saboda haka ki zamanto mai imani tsakanin ki da Allah kwamiti za su tafi da ke insha Allah ta'ala za su nuna miki sauran abubuwa da duk sauran abun da suka dace muna fatan Allah ya tabbatar da ke ya tabbatar da diga diga mu bisa musulunci na'am assalamu alaikum wannan sura Allah madaukakin sarki kamar yadda ake bayani a baya cewa ana iya samun sura madaniya wasu ayoyi kuma a cikinta su zamanto makkiya mana wasu ayoyi wanda suka sauka kafin hijira ko kuma suka sauka a makka to wannan duka yana faruwa ko kuma a samu sura da wasu ayoyi kaɗan a ciki wanda da can surar makkiya ce ayoyin kuma har yanzu an saukar da su a makka ko an saukar da su kafin hijira sannan kuma aka sake maimaita saukar da su bayan hijira ko kuma aka sake maimaita saukar da su a madina to saboda haka akwai wasu ayoyi a cikin wannan surar ma wadda wasu malamai suke ganin cewa aya ce madaniya ko ayoyi ne madaniya wanda sun sauka bayan hijira alhali sura ce makkiya wasu malamai ko suna gani a'a ayoyin ko ayar tana nan kamar yadda take makkiya ce ma'ana ta sauka tun kafin hijira kamar yadda surar ta sauka wannan sura ita ma ta bude da hamim da huruful muqatta'a kuma tana daga cikin mufassal na alqur'ani mai girma ma'ana wannan yanki na qur'ani wanda yake da suraye ko kuma surori masu takaitattun ayoyi sannan kuma masu tsakaitattun yawan ayoyi yawanci za ka ga ayoyinsu ba su wuce talatin da wani abu zuwa arba'in da wani abu ba ayoyin surorin mufassal sannan kuma gajejjeru ne ayoyin yawanci ba kamar irin wasu surori na saba'u tiwal ba Allah madaukakin sarki ya fara da huruful muqatta'a kamar yadda aka yi bayani a baya cewa duk surar da aka buɗe ta da wa'ina harufa ɗin wa'inda ma'anansu Allah ne kawai ya san ma'anansu dukkan muhawala da ƙoƙari da malamai suka yi don su fassara ma'anan wa'innan harufa ya ci tira saboda aka ce suka yi ittifaki daga ƙarshe cewa Allahu a'lam bi muradihi ne. Allah ne kawai ya san abin da yake nufi da wa'innan harufa sannan kuma suna daga cikin abin da Allah ta'ala kawai ya zamanto ya keɓanta da iliminsu sannan kuma suna daga cikin abubuwan da suke tabbatar da mu'jizar alqur'ani mai girma ya zo da abun da an kasa ganewa sannan kuma hakan bai sa a kasa gane saƙon da Allah yake so ya isar ba sannan kuma a cikin ana fahimtar saƙon alƙur'ani din to sai ga wani abu kuma ya gagari kowa gagaran kowa da ya kuma bai hana a fahimci saƙon alƙur'anin ba kuma ya hana a yi alfaharin cewa an san ƙur'ani ciki da bai to saboda haka sai zamanto wannan abu ne wanda yake bayyana mu'jizar alƙur'ani hurufun kafa. kamar yadda aka sha bayani cewa duk lokacin da Allah ya bude sura da wannan to babban al'amari ne yakan biyo baya musamman magana akan alqur'ani mai girma ko kuma magana akan tauhidi to anan ma Allah ta'ala ya ci gaba da magana ne akan alqur'ani bayan harafi bayan harufa guda biyu da ya bude suran da su Allah ta'ala ya ce tanzilul kitabi saukan wannan littafi din min Allah daga Allah ne ma'ana Allah ta'ala shi ya saukar da alkur'ani shi yasa ko ta'arifin qur'ani kake yace huwal kitab ko kuma huwa kalamullahi ta'ala almunazzalu ala khatami anbiya'ihi muhammad wa بلفظه ومعناه المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس وكما هو كلام kalamullahi ta'ala المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا نقلا متواترا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس wasu malamai kuma a tarihinsu sun kara da cewa almuta'abbadu bi tilawatihi almabdu almanqulu bit tawatur almabdu bi surati nas bi surati al-fatiha wal maktum bi surati nas abinda muke so mu ɗauka a shahid a cikin ta'arifin da malamai suka yi daban-daban na alqur'ani ma'ana wajen bada ma'anan alqur'ani shine almunazzal huwa alkitab huwa kalamullahi ta'ala almunazzal wanda aka saukar da shi daga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala shi ya saukar da wannan littafi din don haka Allah ta'ala ce tanzilul kitabi saukan wannan littafi din min Allah daga Allah ne Allah ta'ala al'azizi mabuwayi gagarau wanda yake da cikan mulki wanda ya fi kowa ya gagari kowa ya fi ƙarfin kowa ya cancanci kowa ya jinjina masa sannan alhakimi gwani cikin aikinsa duk abin da ya yi babu kuskure idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya sako ambaliyar ruwa sai ta halakar da bayansa ai ta ba da labari amma wannan abun hikima da hikima Allah ya yi babu barna a cikinsa idan Allah ya ga dama sai ka ga gidan wani mutum wanda yake fama da matsanancin hali kuma an sake shiga cikin wani hali ko rashin lafiya ko makamantansu duka wannan da hikima Allah ta'ala yake yin wannan zaka babu kuskure cikin aikin Allah duk abin da kake ganin kamar kuskure ne to a hankalinka ne kuma hankalin mutum dama naqis ne bai cika ba don haka ba a ganin kuskuren Allah domin ya ambaci kansa alhakimi gwani cikin duk abin da ya aikata Allah ce ma khalaqana samawati wal arda ba mu halicci sammai da kasai ba wa ma huma da abun da yake tsakanin su ba illa bil haqqi sai kawai da gaskiya in kuka duba tunda muka faro cikin surorin duk da suka gabata daga suratul dukhan suratul jafiya har zuwa yanzu surori ne wa'inda suke makkiya ma'ana surori ne wa'inda suke an saukar da su kafin hijira to duk surorin da aka saukar da su a makka ko kuma kafin hijira yawancinsu suna kiran mutane ne zuwa ga tauhidi da kuma bayyana girman Allah subhanahu wa ta'ala suna magana akan tauhidin rububiyya da kuma tauhidul asma wa sifat sannan suna tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ya dace a bauta masa to haka zaka ga da an kira ayoyi sai kuma Allah ta'ala ya jawo hankalin mutane zuwa ga rububiyarsa ma'ana cewa tabbas shi kaɗai ne ya halicci sammai da ƙasai ya halicci abin da suke tsakanin sammai da ƙasai ɗin kuma sannan bai halicce su don wasa ba bai halicce su don sharholiya ba a'a ya halicce su ne bil haƙƙi bai halicce su ba illa bil haƙƙi sai da gaskiya wa ajalin musamma kuma Allah ta'ala ya halicce su don tabbatar da cewa akwai wani lokaci wanda Allah ya ambata wanda yake tafe lokaci na farko shine ajalin mutane kowa idan ajalin sa zai mutu sannan akwai ajali na tsayuwa gaban Allah don a yi hisabi shine na ranar tashin alkiyama don haka Allah ya halicci sammai da kassai ne da abin da yake tsakanin su don a tabbatar da wannan wani Allah ya zubo mutane a bayan ƙasa don ya jarraba su ya ga irin rayuwar da za su yi sannan su dawo gare shi ya sakanka musu da abin da suka gudanar shi sa nan sun wuce nan sun zo nan sun wuce nan sun zo har zuwa ranar ƙarshe Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru da suka kafirce suka bijirewa ayoyin Allah suka ƙauracewa abin da aka aiko manzo da shi suka ki su bi umarnin Allah suka ci gaba da saba masa amma unziru mu'ribun to su kafirai kullum mu'ribuna suna bijirewa suna da kai amma uziru game da abin da ake musu gargadinsa abin da ake musu gargadinsa shine mutuwa da kuma tsayuwa gaban Allah wannan shine babban abu cewa lalle fa akwai wuta akwai aljanna za a mutu za a tsaya za a yi sakamako to amma in dai mutum kafiri ne to sai zamanto zuciyarsa ta rufe baya tunani baya tsoro sai ya bijire kawai Allah kiyaye mu Allah ta'ala ya ce qul كجامس يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم دعائهم وهم عن دعائهم غافلون الله مدوكتين سيكي yace kun ka gaya musu ya Muhammad tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk wani mai karanta alqur'ani ko fassarawa gaya wa mutane a ra'aitun ko za ku ba da labari ko ko ku yi dubi mana mata da da'una ma'ana su kafirai da suka bijire ku dubi mana mata da da'una min dunillah abinda kuke kira koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mu me suka halitta a bayan ƙasa yaya mutum zai bar wanda ya halicce shi ya halicci sammai da kasai kuma sannan ya ci gaba da bautawa wani Allah ta'ala ya ce ka tambaye su abin da suke kira koma bayan Allah din nan ku nuna mun ma za khalaqu min al-ard me suka halitta daga ƙasa Allah ta'ala ya tabbatar cewa babu wanda ya isa ya halicci wani abu a bayan ƙasa irin misalin halittansa Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa namiji ta ma'ula Allah madaukin sarki yake cewa ya ku mutane an buga misali ku saurara ku jiya ku saurara ku ji misalin da Allah ta'ala ya buga ya ku mutane ku sani Allah ta'ala yake cewa lalle wa'inda kuke kira koma bayan Allah inda za a ce su taru don su halicci kuda ba su isa su halicci kuda ba ko da kuda ba za su iya halitta ba ashe Allah ta'ala kuma da ya halicci kuda ya halicci abin da ya fi kuda ya halicce wasu abubuwan kuma ƙasa da kuda to ashe Allah subhanahu wa ta'ala ya shi kaɗai ya cancanta abota masa da haka Allah ta'ala yake cewa ka tambaye su su baka labari ko kuma gaya musu aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mun abun da kuke kira koma bayan Allah me suka halitta a bayan ƙasa am lahum shirku fis samawati ko ku suna da tarayya ne wajen halittar sama har kuke bauta musu a ƙasa idan ba ku ga abin da suka halitta ba kuma kuka kasa nuna mu to ko dai da su aka yi tarayya aka gina sama suka tare can suka tarewa Allah can ko suka rike masa can ko suka kama masa can lokacin da ya tashi halittar sama shin suna da tarayya wajen wannan ba su da wannan tarayya ne don haka Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ituro bi kitabin idan mutum ya karanta ya ce am lahum shirkun fis samawati ituni ti'tuni wannan hamza din za ta fito in mutum ya sadar da karatu din amma in mutum ya tsaya ya ce am lahum shirkun fis samawat to ba zai ce ituni ba sai zai ce ituni wa kullun bi hamzil fasli yabda wa kullun bi hamzil qat'i yabda mufassila inji imamu shatibi to wannan shine ituni bi kitabin min qabli hada amma samawati ituni bi kitabin min qabli hada da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu ituni bi kitabin ku zo min da wani littafi mana min qabli haza wanda yake kafin wannan alqur'ani din wanda an saukar da shi kafin alqur'ani kuma lalle saukakke ne daga Allah aw asaratin min ilmin ko ku zo min da wani rubutaccen ilimi a bisa fassarar wasu daga cikin tabi'ai kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana ko kuma au asaratin min ilmi ko kuma wani dalili wanda yake bayyananne shine asaratin wani dalili bayyananne na ilimi wanda yake nuna cewa lalle wa'innan wanda kuke bautawa koma bayan Allah sun cancanta a bauta musu shi yasa a wata qira'a au asaratin min ilmi ko kuma wani rubutaccen ilimi ina ce au asaratin min ilmi ko wani rubutaccen ilimi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa sahabbai au khattin mana ko wani rubutaccen ilimi ku zo min da shi wanda yake bayyana cewa lalle wa'annan mutane suna nan wajen halittar sama kuma sun yi wani kokari har suka aka halicci sama tare da su ko kuma suna da wani abu da suka halitta a ƙasa wadda har ya nuna cewa sun cancanta a musu to in ko in kuntum sadiqina in dai har gaskiya kuke faɗi cikin abin da kuke faɗi cewa su ne sun cancanta abota musu ko kuma wasu abubuwa sun cancanta abota musu kamar yadda mutane daban-daban a doron ƙasa wasu suna bautan rana wasu suna bautan dabbobi wasu suna bautan kowa da irin abubuwan da yake bautawa cikin wa'in da suka bata amma abin da ya dace a bautawa shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kare ba tare da hada shi da wani abu cikin bauta ba amma wasu zaka ga suna sujjada ga rana wasu zaka ga suna sujjada ga kogi suna bauta wa ruwa idan ruwa yayi sama su kuma sai su faɗi su yi sujjada duk wani yana daga cikin bata yana daga cikin shirka da kafirci da bijirewa ayoyin Allah Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala ya ce wa man adallu ai la ahada adallu inji malaman tafsiri babu wani wanda ya kai shi bata babu wanda ya kai shi bata babu wanda ya bata bata ta kai makura mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah babu wanda ya kai shi bata shi wannan da yake kiran koma bayan Allah wadda abun da yake kira din ba zai ansa masa kiran da yake masa ba ila yawmil ta har zuwa ranar tashin alkiyama da zai ci gaba da kira wasu sukan bauta wa kaburbura wasu kuma sukan je su ziyarci kaburbura saboda girman da darajar waɗanda suke cikin kaburbura din wasu ma suka yi tawafi wa kaburbura saboda cewa waɗanda suke cikin kaburbura din ko manya-manyan malamai ne ko manya-manyan wanda suka bauta wa Allah ne ko kuma waɗanda ake musu tsammani da zaton alkhairi ne to duka wannan shirka ne da bata da za su kira su ba za su ji abin da suke ji ba suke faɗa ba sannan ba za su iya biya musu bukatun da suke faɗa na wajen bukatun su ba wanda ya dace a bauta masa kawai shine wanda baya mutuwa wanda yake shi har abada kuma tun fil azal haka kawai yake subhanahu wa ta'ala babu wanda ya isa sifanta iri sifarsa Allah ta'ala ya sifantu da sifa ta kamala da girma da ɗaukaka da tsarkaka da buwaya ya cancanta a jinjina masa kar a haɗa shi da wani cikin bauta in an haɗa shi da wani cikin bauta Allah yana fishi bai gafarta wa wanda ya mutu yana shirka إن الله لا يغفر أن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله تعالى يتي تبس شي الله سبحانه وتعالى bai gafartawa matukar an hada shi da wani cikin bauta amma yana gafartawa koma bayan haka na zunubi liman ya sha'u ga wanda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cikin hadisi ingantacce wanda ya rawaito daga Allah kai tsaye Allah ta'ala ke cewa ana aghna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka Allah ta'ala ke cewa ni ne mawadaci daga wanda duk ake hada shi tarayya da wani duk kowa a cikin mun ka ce ga kaza ku je ku raba kai da wani to zaka kowa ya tsaya yana jiran rabonsa to Allah ta'ala ku in dai mutum ya hada shi da wani yayi ibada don Allah da kuma wancan to Allah ta'ala shi baya bukatun ya jira wai a raba a bashi nasa a'a ya wadatu ya bar wancan din saboda haka yake cewa ana azna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu na bar shi da wanda ya hada ni da shi din saboda haka Allah ta'ala bai bukatan a hada shi da wani kuma ma bai ma cancanta ba a ce an hada Allah da wani cikin bauta domin shi kadai yayi halitta lokacin da ba kowa ba komai ya halicci sammai da ƙasai irin yadda yake so ya halicci abin da suke tsakanin sammai da ƙasai irin yadda yake so ya halicci ɗan adam ya zuba shi a bayan ƙasa ya kuma zuba shi a bayan ƙasa ne don kawai ya bauta masa ba don ya bijire masa ba don haka bai dace ba a ce ɗan adam ya haɗa Allah da wani ko don kawai yana neman mulki ko kuma yana neman haɓakan jari ko yana neman aure ko yana neman wata bukata ko yana neman aihuwa ya je ya yi shirka dalilin wasu abubuwa na rayuwar duniya har ya haɗa Allah da wani wanda duk ya yi shirka Allah ta'ala ya watsar da aikinsa da ya yi a baya domin gaba ɗaya aikinsa ya lalace ya ɓaci ya rushe sai ya sake dawowa ya tuba ya sake sabon aiki da haka Allah ta'ala bai karɓan aikin masu shirka sannan ko bai yafe musu in sun mutu suna shirka din Allah ya kiyaye amma duk wani zunubi Allah yana iya yafewa amma ban da shirka Allah ta'ala yana da tsananin kishi akan a hada shi da wani annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lokacin da yake tambayar sahabbai cewa idan mutum ya ga mutum da matarsa me zai yi wani yace zan kawo shi kara gurinka sa'ad bin ubada shi kuma yace ya rasulullah ai ni idan na ga mutum da matata to zan sare kansa ne kawai to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ra'aytu ghiyarata sa'ad ko da kishi irin na sa'adin nan la'ana aghyaru min to tabbas ni na fi shi kishi wallahu aghyaru minni Allah kuma ya fi ni kishi a ce an hada Allah da wani to Allah yana fishi da wannan saboda haka bai dace ba a ce an hada Allah da wani cikin bauta daga cikin kishi irin na sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ya fi shi kishi kuma Allah ya fi manzo sallallahu alaihi wasallam kishi sa'ad ibn ah, ubada lokacin da ya yi aure ya auri wata mata a wajen madina aka ɗauko ta da raƙumi aka shigo da ita tana sauka daga raƙumin da ta shiga gida sai ce a soke raƙumin kar wani namiji ya hau bayan raƙumin so tsananin kishi akan matarsa to amma kaga duk da haka sallallahu alaihi wasallam yace la'ana ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni na fi shi kishi duk wannan kishin nasa amma Allah kuma ya fi ni kishi da Allah yana bakin cikin a haɗa shi da wani cikin bauta da man adallu babu wanda ya kai shi bata wa man min man yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama waye ne yake batacce ya kai wannan bata wanda yake kiran kuma bayan Allah wanda ba zai taɓa ansa masa wannan kiran nasa ba ila yawmil qiyamati ha zuwa ranar tashin alkiyama wa hum an du'aihim ghafilun alhali kuma ma wa'inda ake kira din mafiya yawa suna rakkane game da kiran da ake yi musu domin wasu masu bautan sukan sassaki ice ne da sifa hakan nan su ajiye shi ya zama gunki kuma sai su zo suna bauta masa to da za su shekara dubu suna kiransa bai san abin da suke faɗa ba da za su gaya masa wani abu bai san me suka faɗa ba baya umarni baya hani baya cutarwa bai amfana je yana tambayar wanda yake cikin kabari shi kansa wanda yake cikin kabari bukata yake zuwa ga a yi masa addu'a to sai kuma mutum ya zo a raye da hankalinsa yana kewaye kabari yana bukata wanda yake cikin kabari ya biya masa bukata ta duniya wannan akwai bata babu wanda ya kai yin wannan bata wadda koda ya kira din wa hum an du'a'ihim ghafilun su wa'inda ake kira suna rabkane ma'ana ba san ma me ake yi ba na wa idha الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم الله مدوكتين سركي يتقب دبينا حال وإن دا أكي إرا أكي بوتا وكما بايان الله الله تي وإذا حشر الناس idan aka taro mutane ranar tashin alkiyama ran da za a taru a tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'a wa innan wanda suka yi kira zuwa ga wa'inda aka kira to za su zamanto abokan gaba su da aka kira su din ake bauta musu ko aka rike aka rike su aka ce su alloli ne ko kuma su masu biyan bukata ne to gaba suke da wanda suka kira su ranar tashin alkiyama wa kanu bi ibadatihim kafirin sannan kuma za su kafirce da wannan ibadar da suka yi musu za su ce ba ma so me yasa kuka bauta mana Allah madaukakin sarki ya ba da bayani a cikin alkur'ani mai girma cewa hatta mala'iku kamar yadda waɗansu suka bauta wa mala'iku ranar tashin alkiyama Allah zai tambayi mala'ikun domin Allah ta'ala idan wasu mutane suka zo suna bauta wa wani ko kuma sun riƙi ne shi mai biyan bukata suka bashi haƙƙin Allah to Allah idan aka tada jama'a ranar tashin alkiyama to zai tambayi wa innan wanda aka bauta wa din yace shin ku ne kuka ce a bauta muku ko kuma dai su ne suka yi bautar su kadai kawai to shine Allah ta'ala wa'inda suka bauta wa mala'iku za a tambayi mala'iku Allah ta'ala yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyakum kanu ya'budun Allah ta'ala ya ce ranar da zai taro su gaba ɗaya mutane da aljanu da kowa ana tsaye kowa da kowa yana gurin Allah ta'ala ya ce sannan sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakum kanu ya'budun yanzu dama ashe waɗannan ku suka kasance suna bautawa qalu sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka ma'ana mala'iku ba za su iya cewa komai ba domin ba dogon bayani ranar tashin alkiyama Allah ta ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim Allah madaukakin sarki yace wa tashhadu arjuluhum a wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة saboda haka Allah ta'ala a ranar gangan jikin mutum yana magana kafafuwan mutum suna magana hannayen mutum suna suna magana to ranar babu dogon magana babu surutu ko mutum misali a duniya zaka ga in ya iya surutu yana ta kare kansa a inda ake tuhumansa ya ɗauko mai bayani ko kuma mai tsaya masa ko kuma makamantansu to ranar tashin alkiyama magana kawai babu ita magana kai tsaye ne kawai kowa zai magana tsakaninsa da Allah amma magana ce guda ɗaya kawai kai tsaye gaskiya gaskiya ba gaskiya ba sabaninta shikenan kawai ga kuma gidaje guda biyu gidan gaskiya aljanna sabanin gurin kuma wuta Allah kiyaye mu don haka idan Allah ya tambayi mala'iku qalu sai subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah me yasa mala'iku za su fara da cewa subhanak don tabbatar da tauhidi da cewa lalle ba abin da ya dace a bautawa sai shi Allah shi kadai kawai da haka za su fara da cewa subhanak ya Allah tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim ya Allah kai ne majibincin mu kuma bayan su ba mu ba su ba ma masu su anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun ya Allah ba mu suke bautawa ba aljinu suka rinka bautawa mafiya yawansu sun yi imani ne da aljanu malakun su ta iya kokari su ga cewa sun zane kar a ce an je ana bauta musu ranar da Allah ta'ala zai tambayi annabi Isa alaihi salam shi ma kusan irin wannan zai faɗa Allah ta'ala yake cewa wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah Allah ta'ala a ranar yayi fishi ne saboda wasu sun zo sun haɗu da shi ba sa bauta masa sai wani to Allah ta'ala zai tambaya zai ce ya kai isa dan maryam Allah ta'ala ke cewa katina katina wa jama'a ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ranar da Allah zai ce ya kai isa dan maryam a anta qulta nasi shin kai ne kace wa mutane ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah ku rike ni ni da mahaifiyata ababen bauta koma bayan Allah wasu malamai suka ce annabi isa idan aka masa wannan tambayan faɗuwa yake sumamme take a gurin kawai bainal awwalina wal akhirina kowa yana ganin sa annabin Allah ne yana daga cikin ulul azmi minar rusuli shine na hudu a cikin su amma in Allah ya tambaye shi kai ne kace wa mutane ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah ku rike ni ni da mahaifiyata cewa ababen bauta kuma bayan Allah kai ne ka faɗi wannan zai faɗi mamme idan ya farfado daga suman nasa qala sai ya ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq farko abin da zai ce subhana tsarki ya tabbata gare ka ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala bai dace ba a ce an rike shi da wani ko kuma an bauta masa haɗe da wani saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa a nan yake cewa wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin duk wanda ake jin cewa an bauta masa ko an bashi haƙƙin Allah to ranar tashin alkiyama bijirewa yake ga waɗanda suka yi masa wannan tarayya din ko kuma suka rungume shi sabanin rundunar Allah subhanahu wa ta'ala shi da Allah ta'ala ke faɗi a cikin surat maryam kalla na bi ibadati wa na alihun dudda Allah ta'ala ce kabas su kawai na bi ibadati za su kafirce da wannan bautan da aka yi musu su kansu da aka wa din za su bijire wanda suka bauta musu wanda suka yi bautan za su zo suna da na sani da ba su bauta wa ba kalla na bi ibadati wa yakununa alaihim bidda za su zamanto kishiyoyin juna kowa yana kyaman juna wannan ya ce me yasa ka bauta mu wannan ya ce ai suwa ne suka batar da mu da sauransu don haka irin waɗannan abubuwa ɗin Allah ta'ala ya tabbatar duk abin da ake yi a nan duniya shi za ba a bukatan idan mutane suka nuna za su wuce gona da iri a cikin haƙƙinka to karka yadda da wannan ka gaya musu da sauƙi sannan kuma ka sauko da kanka cikin sauƙi ma'ana kar ka yadda da ban bankabawar mutane domin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida sai wasu mutane suka zo daga wani gari sai suna cewa ya sayyidana wa bina sayyidana ya shugabanmu dan shugabanmu ya kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinsu daga gida sai yana zana sai ya fito ya sammuni sammuni abul qasim ko kuma ya ce musu ismi muhammad ibn abdullah sunana muhammad dan abdullahi sunana kawai abin da ya musu kenan za ka bayyana da kirari da kurari da sauransu da bankama mutane kuma da yawa suna so su yi kirari ga duk wanda suka ga cewa ko yana da ɗan wani falala da Allah ta'ala ya masa ko makamantansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya so a yabi mutum kai tsaye a yi tebo a yi tebo a gabansa wannan ana karya wuyansa ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka tsaya kana ta yabonsa kana ta faɗa kana ta yabonsa to ka karya wuyansa ne domin tun baya ji baya saurare har zai dawo yana jin cewa ashe shi ne ake ta faɗa haka dama haka ne to sai su mawaiwai yana nazari a cikin kansa saboda haka bai dacewa mutane su banka ma junansu sama da yadda ka'ida ta tsayar sannan ko bai dacewa mutum ya karbi ma da mutane suke masa matukar ya wuce ka'ida mutum ya tsaya a matsayinsa kamar yadda annabawan Allah suka tsaya da tawabu'u da kaskantar da kai haka kuma manya-manyan sahabbai suka tsaya da tawabu'u da kaskantar da kai haka kuma manya-manyan malamai tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina da dai dukkan sauran magabata to wajibi ne a yi koyi da irin wannan tafarki nasu domin in har ban kamawa ta wuce gona da iri har aka kai ga za a ɗau hoton mutum a kan ba shi ya zama ƙato a ajiye shi to da haka aka fara sabawa Allah da haka kuma ka fara bautan gumaka a bayan ƙasa a aje hoton mutum har da suke ƙanana ba san dalilin girmama shi ne sa aka aje ba sai su ɗauka cewa bautansa ne ake yi shi ya sa aka aje musamman ajewa a gurin ibada bai dace ba aje a gurin ibada in kana so mutum ka riƙe a cikin zuciyarka da za a yi yawo da hoton wani da za a yi yawo ko da da zanen hannu ne ko da zare domin a zamanin sahabbai ana iya yin dinki da zare a yi hoton ko tsuntsu ko wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa a kansa da a ce hakan yana da kyau kuma ya dace a yi to da sahabbai sun yi ta yawo da hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun fi kowa son sa ko sun fi kowa cancanta da son sa saboda haka idan kana son mutum ka rike son sa a zuciyarka kuma ka so shi domin Allah cewa saboda ya bi Allah amma in ka banka ba ko wani manna hoto ko wasu menene da sauransu duk yana zuwa daga cikin talbis iblis wanda zai iya kai mutum ga bata ba tare da ya sani ba ko shi wanda aka manna hoton da saka halakar da shi ko wanda ya manna hoton ya zamanto ya halaka manzon Allah afdalul khalq sallallahu alaihi wasallam Allah bai bari aka rike shi abun bauta kuma bayansa kuma bayansa ba Allah bai bari hatta sa ya zama abun bauta ba sai sa wani malami yake cewa wa ahata rabbul alamin fa ajaba rabbul alamin فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران جدار جدار جدار معنى النبي صلى الله عليه وسلم bayan ya rasu an binne shi a gidansa a cikin ɗakin matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha to hakan bai sa a abin Allah bai bari aka ci gaba da bautar wannan kabari din ba sai wani malami yake cewa sai Allah ya karbi addu'arsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a tun yana raye ya Allah ina fatan ka kare ni kar ka bar kabari na ya zamanto gunki da ake bautawa haka sai Allah ta'ala ya kare shi ya karbi addu'arsa ya kare shi da katangai akai katanga suka kewaye bai zama kai tsaye yana cikin masallacin ta yadda za a yi sallah gare shi ko kuma a fiskance shi ko kuma a rinka tsawafi gare shi ba duka wannan kariya ce daga Allah da Allah ya masa domin da hakan ya zama daidai da sahabbai sun yi ta yin wannan kuma da ya zamanto ne addini kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta cewa ayi haka to amma babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na sakon Allah face ya bayyana babu abin da ya bari na alqur'ani face ya yi wa sahabbai shi bayani ya yi wa sahabbai bayani su kuma sun haddace sun biya wa na bayan su haka nan har ilimi ya zo zuwa ga yanzu kuma haka nan zai je har zuwa ga ranar tashin alkiyama don haka bai dace ba al'umma ko wani mutum ya bauta wani koma bayan Allah kuma wa'inda ake bauta kuma bayan Allah za su bijire ranar tashin alkiyama ga wannan bauta da ake musu kamar yadda annabi isa alaihi salam zai ce subhanak ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma bai dace ba gare ni in faɗi abin da ba haƙƙi na ba in kuntu qultu ta'lamu in kuntu qultu faƙari alimta in har na faɗi cewa su bauta mun ya Allah ka sani ta'alamu ma fi nafsi a'lamu ma fi nafsika ya Allah ka san abin da yake cikin raina amma ni ban san abin da yake cikin ranka ba mara anan annabi Isa yana ta kokarin tabbatar da tauhidi da girman Allah bainal awwalina wal akhirina ba fa shine yace ta masa ba ba kuma shine yace shi dan Allah bane ba kuma shine yace shi Allah bane ba kuma shine yace mahaifiyarsa Allah bace amma duk da haka yana ta iya kokarin a gane cewa lalle Allah shine abin bauta kuma yana iya kokarin sai tabbatar da matsayinsa na cewa shi bawan Allah ne zaka yake cewa ta'ala ma fi nafsi wala alim ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim duba Allah ta'ala yake bada labari annabi Isa alaihi salam idan ya faɗi duka wa'annan abubuwa ne amma daga karshe. sai tausayi irin na annabawan Allah sai zo ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu ya Allah in ka ga daman azabtar da su dama su bayinka ne wa in taghfir lahum in ku ga daman gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai ne dai mabuwayi yau kan babu wanda ya isa ce komai alhakimu gwani cikin mulkin sa. don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dace a bauta masa kar a hada shi da wani domin wa'inda ake bauta kuma bayan Allah ba su yarda da wannan bautan ba da yawa daga cikin su musamman mutanen kwarai wanda ko suka yadda a bauta musu kuma aka bauta musu ko aka rike su aka ba su haƙoƙin Allah to ranar tashin alƙiyama za su bijire Allah ta'ala ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinati idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum wa'inda suka kafirce sai su rinka faɗi ga gaskiya lamma ja'ahum lokacin da gaskiyan ta zo musu shine alqur'ani mai girma da kuma sakon da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunna to idan ta zo musu sai su rinka cewa hada sihirun mubin wannan sihiri ne kawai bayyananne saboda haka suke faɗin irin wa'innan maganganu ko da kuma mutum bai faɗa da baki ba in ya bijire ya ƙi aiki da su to kamar ya faɗa ne Allah ta'ala ya ce am yaqulu naftara ko kuma sai su rinka cewa iftarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro qur'ani ne am yaquluna ko kuma su rinka cewa iftarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kiro qur'ani wadda babu wanda ya isa ya kirkiro alqur'ani da fusaha irin ta alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ummi ne Allah ta'ala ke cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin la تخطه bi yaminik idan lartabal mubtilun ai kai muhammad sallallahu alaihi wasallam tun farko baka taba kasancewa kana karanta wani littafi kafin a saukar maka da wannan alkur'ani din ba sanan wala takhutuhu bi ba baka taba rubuta wani littafi ba kafin saukar maka wannan alkur'ani idan da ku a ce tun da can dama kai gwanin karatu ne idan ko kuma da ku a ce tun dama kai gwanin rubutu ne to lartabal mubtilun da makaryata masu karyata alkur'ani sun kara tabbatar da kokonto da tabbas sun yi kokonto da kokonton su ya tabbata ka amma sai Allah ya yi shi dama can bai iya rubutu ba da karatu ba mutum ne ummi amma sai gashi nan kuma Allah ya saukar masa da abun da in ana karanta shi kasancewa cewa wannan magana din ba maganar wasa bace magana ce ta Allah subhanahu wataala to me yasa suke cewa kirkiro shi aka yi Allah ta'ala yake cewa qul ka ga musu in iftaraituhu in har kirkiro shi nayi in dai ni ne na kirkiro shi to fala tamlikuna li min Allah shay'a to ai ba za ku mallakar min komai ku amfanar da ni komai ba daga Allah ran da ya kama ni in dai ni ne na kirkiri wannan na jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala to tabbas ba za ku iya kare ni da komai ba daga Allah subhanahu wa ta'ala in ya kama ni saboda kinan ƙaryar da na masa huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah ta'ala shine masanin abin da kuke kutsawa cikin sa na ƙarerai da maganganu da kutsawa cikin rayuwar duniya ta yadda bai halatta ba kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya isa shi ne ya isa ya zamanto shaida tsakanina da ku don haka Allah ya san abin da na isar muku kuma ya san abin da kuka faɗa wa huwa al-ghafurur rahim amma Allah shi ne al-ghafur mai yawan gafara mai gafara ar-rahim mai tausayi mai jin kan bayinsa wannan malaman tafsiri suka ce an cika ayan da faɗin haka ne don a nuna wa mutane cewa kofar tuba a bayyane take kofar tuba kuma a buɗe take ma'ana duk shirkan da mutum yake in dai ya tuba to Allah zai yafe masa domin Allah shine al-ghafuru ar-rahim <clears throat> ana tunatar da mutane neman taimako da shugaba bayani jiya kamar yadda aka aiko takarda yanzu insha Allah ta'ala aka ce masu zagayawa za su ci gaba da zagayawa taimako akan taimakon marayu da kuma wa'inda suke da bukata da dai yadda aka san irin ayyukan da aka yi bayani jiya da kuma irin abun da ya dace musamman a cikin wannan wata mai albarka sannan kuma da irin marayun da ake da su sama da dubu wadda dukansu kowa kusan yana da bukata da kuma musamman a cikin wannan wata mai albarka don haka bayin Allah wanda duk yake da hali sai taimaka fi sabilillah sannan kuma kowa ya kowa in ya yayi wa kansa ne ma innakum yanfadu ma inda Allah ba abin da yake gurin ku zai kare abin da yake gurin Allah shine wanzazzai saboda ka taimaka wanda duk yake da hali na'am aram قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله مدوكاكين سركي yace kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kuntu bid'an min rusul ban kasance ni ne awwalul rusul ba ma'ana ban kasance ni ne na farko ba a cikin manzanni ka gaya musu wannan ai tun kafin ni ma akwai manzanni da suka zo akwai annabawan Allah annabi Nuhu alaihi salam annabi Yahud annabi Musa annabi Ibrahim annabawan Allah da yawa sun zo kafin ni ba ni ne na farko ba daga cikin manzanni wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum sannan ni ban san me za a yi da ni ko ku ba mana ban san sakamakona ba ma yuf'alu bi wala bikum sannan ni ban san me za a yi da ni ko ku ba mana ban san sakamakona ba in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake bi sai abin da aka yi min wahayi zuwa gare shi a sai abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni wa ma ana illa nadhirun mubin ni ba kowa bane face mai gargadi bayyanannen gargadi wannan aya wanda Allah ta'ala ya faɗi qul ma kuntu bid'an min ar-rusul da cewa wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ni ban san me za a yi da ni ko kuwa ba malaman tafsiri suka ce wannan ayan an soke ta an kawo madadinta ita ce ayan suratul fathi a inda Allah madaukakin sarki ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما wannan aya liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ta soke wannan magana cewa wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ban san me za a yi da ni ba ko ku ba ban san matsayina ba to sai Allah ta'ala ya saukar da wutar aya. wannan aya ce ta take makkiya a makka ta sauka waccar kuma aya ce madaniya a cikin sura madaniya don haka a madina sai Allah ya saukar da cewa Allah ta'ala ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma akara. Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na ka da abin da ya jinkirta na aikin alkhairi da baka duk ma Allah ya yafe maka wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu kuma Allah zai cika ni'imarsa akan ka shiga aljanna wa ka siratan mustaqima Allah ta'ala zai tabbatar da kai bisa shiriya zuwa ga tafarki mai kake sahabbai da suka ji wannan aya ta suratul fatih ta sauko sai suka suke cewa hani allaka ya rasulullah muna maka murna muna taya ka murna ya Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi makomarka ya rasulullah ina labarin mu'minai kuma ina ne makomarsu da suka yi masa wannan tambaya sai Allah ta'ala ya sake saukar da wata aya Allah ta'ala ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika inda Allah fawzan azima akwai inda Allah ya gurin ku wa kana dhalika inda Allah fawzan azima shi ba shi ba cikin suratul fatih sai Allah ta'ala ya saukar da aya li yudkhilal mu'minina wal mu'minat su ma mu'minai Allah ta'ala zai shigar da su mu'minai maza da mu'minai mata ba ce kawai mu'minai maza zalla ba har da matan idan sun yi biyayya kamar yadda maza za su shiga in sun yi biyayya to sai su shiga gaba ɗaya su cikin aljanna Allah ta'ala zai shigar da su aljanna abunan koramu suna gudana a cikin su sannan wayu kafira anhum sayyi'atihim sannan Allah ta'ala zai kankare musu zunubansu Allah ta'ala ya ce wannan ya kasance rabo ne mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai kuma suka ce a ba wai wannan ayan an soke ta bane a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne ga abuna matar abuna abuna matar eh, Usman bin Maz'un radiyallahu ta'ala anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mijinta ya rasu ya shiga ita ta yi wa mijin wanka da wayanda suka taimaka mata na danginsa to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai take cewa abu Sa'id ummul ala suna ita wannan mata ummul ala sai take cewa abu sa'ib ai shi baban sa'ib kan ba wani abun da ya za a ce kawai illa na san ina da zaton rahamar Allah wato ma'ana Allah ya karrama shi sai ta ce kawai Allah ya karrama shi to shi na nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai hanni ma ban san matsayina a gurin Allah ba a wata riwaya kuma hanni ma ban san matsayinsa a gurin Allah ba ma'ana hanni ma ban san matsayinsa a gurin Allah ba sai malamai suka ce wa ma adri ma yuf'alu bi wa bikum don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san cewa makomarsa aljanna ce. amma saboda tunanin tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala da kuma yanayi ko kuma wasu malamai suka ce a nan duniya ne ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san yaya za a kare a nan duniya ba kamar yadda yace qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli ka gaya musu ba ni ne farko ba daga cikin manzanni wa adari ma yuf'alu bi wala bikum daga cikin manzannin da suka gabata akwai wanda kashe su aka yi daga cikin manzannin da suka gabata akwai wanda da yawa sun yi imani da su daga cikin manzannin da suka gabata akwai wanda yan kaɗan ne kawai suka yi imani da su daga cikin manzannin da suka gabata akwai wa'in da yan abun nan mutum da ya nema wani ya yi imani da shi a cikin manzon a cikin manzanni to shine sai ya ce wa ma adari ni ma ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum me za a yi da ni ko ko ma'ana ni ma kashe ni za a yi kamar yadda aka kashe sauran annabawa ko kuma a zan mutu ne in rasu kamar yadda mutuwa ce abuna ta Allah da annabi ko kuma a'a me zai faru da ni sannan ku ban sani ba idan kuka bijire mu Allah zai kama ku ne ko yaya to ni duka wannan ban sani ba shi yasa a wayancan ayoyin ayan suratul anfal sai Allah ta'ala ya tabbatar da cewa a ba zai kama wannan al'umma din ba za a bata har ila yawmil qiyamati shine wa kana Allah a yu'azzibahum wa an tafihin? wa ma mu a mu'azzibahum wa hum yastaghfirun to wasu malamai suka ce wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum wannan a duniya ne wasu malamai suka ce a ayar suratul fatih ta soke ta wasu malamai suka ce a wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum daidai ne kawai babu wani sokewa bayani ne kaman irin abun da ya shafi na bayanin ummul ala da kuma abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da Uthman bin Maz'un radiyallahu ta'ala anhu ya rasu sannan malamai suka ce wannan yana nuna ba a so mutum ya yi taskiyar kansa ya ji cewa ni kam aljanna zan tafi ko kuma mutum ya ce ni kam aljanna zai tafi in ka zo tafsiri kamar tafsirin ibnu kafir a gurin wannan gurin ya ce bai dace ba mutane su yi jazama da cewa wani dan aljanna ne ko kuma lalle wani zai shiga aljanna babu wanda ya san waye zai shiga aljanna sai dai wanda ya mutu yana aiki kaza Allah ya ce zai shiga aljanna to amma imani na zuciya baka san yadda mutum yake ba sannan ai Allah ya karbi aikin ko bai karba baka sani ba to da haka za a ce dai wani ya rasu bisa aikin alkhairi da haka muna masa fatan alkhairi Allah kuma ya yafe masa in yana da kurakurai amma ka ce wani dan aljanna ne ko kai kanka ka ji cewa kai dan aljanna ne aljanna za ka tafi wannan sabon Allah ne kuma sabawa shiriyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wannan bankama kamani. don haka abu ne wanda yake tazkiyatun nafs shine man Allah ta'ala ke faɗi a cikin alqur'ani fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima nittaqa kar ku tsarka jikan ku cewa a mu ai mu ne kawai mu yan aljanna ne ko mu masoya Allah ko mu waye waye da sauransu a muna son Allah muna son Allah ya datar da mu zuwa ga gaskiya idan Allah ya san akan gaskiya muke Allah ya tabbatar da mu idan ku a bisa kuskure muke muna fatan Allah ya ganar da mu zuwa ga gaskiya wannan shine abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a a kullum Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik wannan shine abin da ya faru da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala lokacin da yake kwance zai rasu ƴaƴansa Abdullah da Salih suna zaune a gefensa da kuma wasu daga cikin ƴaƴansa mata to ne idan eh, imamu ahmad ibn hanbal ya suma ya farfado sai suna kalmar shahada suna kalmar shahada suna so babansu imamu ahlus sunna a wannan lokacin suna so ya yayi kalmar shahada shi ma ya cika da imani suna ta kalmar shahada sai yana cewa la la la la ma futtuk la ban kubuta ba ban kubuta ba ban kubuta ba to sai suka yi tsammanin ko yana magana da su ne to saboda haka sai lokacin da ya dawo cikin hankalin sa wani lokaci kaɗan sai suke cewa ya baba me yake faruwa hankalinmu ya tashi ka haddace hadisin ka haddace